hijira annabi sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka komawarsa wasa madina yau shekara da arba'in daidai da goma ga watan goma watan goma ga watan oktoba shekara ta da sha takwas. wannan shine kasar na ashirin da bakwai daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa na'imu littafin babban malami a musulunci a shekul alimul allama abu ibrahim muhammad bin abdulwahab alwasabi allah ka ƙara sama rayuwarsa albarka ma an gama rubutu da malanye kan abin da ya shafi watan rayuwa ta kabari muka ji aure da ni'imar da Allah ke wasu baye cikin kabari da kuma azabar da Allah ke wasu baye cikin kabari da yin bayani akan abubuwan da ke sabbaba azabar kabari da bayani kan abubuwan da ke tsiratar da bawa daga azabar kabari da kuma karatun da muka yi akan neman tsarin da annabi ke yi game da azabar kabari karatu mun yi akan dabbobi na jin bala'i da masifar azaba da Allah ke ma waɗanda ake musu cikin kabari malam sai ya rufe mana a ƙarshe da fasali na goma sha bakwai aƙidar mu ahalus sunna alhamdulillah game da azabar kabari da Allah ke ma wasu da kuma ni'ima da Allah ke ma wasu cikin kabarbukansu malam sai ya tsara rufe mana rubutun wannan littafi da wata fa'ida wadda wannan fa'ida kai tsaye ya ɗauko ta daga littafin ibn al-qayyim kitabun ruh shafi na ɗari da goma zuwa da sha uku makaji malam ya bayanin wace hikima ta sa Allah bai yi bayani na azabar kabari ba a ƙur'ani tare da tsananin buƙatuwar mu musulmi wurin yadda da abubuwan da Allah ke bayyanawa ko annabi muna da buƙatar ƙarar mu ji an yi bayanin azaba ko ni'ima ta kabari kai tsaye a ƙur'ani tare da tsananin bukatuwar imani da ake da shi gare mu kan haka don kuma mu kiyaye abinda zai ja azabar kabarin mu ji tsoron abinda zai ja azabar kabarin idan ba manta ba mala ya ce an sa kan wannan tambaya ta fuska da ya ce fuska farko ita ce mujmala bayani a dunkule fuska ta biyu ita ce mufassala bayani daki-daki game da wannan tambaya akan ansa maka ji cewa bayani dai a dunkule Allah subhanahu ta'ala ya saukarwa manzon shi annabi Muhammad wahayi ne iri biyu kuma ya wajabta wa bayan imani da waɗannan wahayi guda biyu ya wajabta musu yin aiki da wannan wayan guda biyu su ne alƙur'ani da sunna da haka ko da ƙur'ani bai zo da bayani ƙarara ba kan abin da ya shafi azaba ta kabari to sunna ta zo da bayani ƙarara kamar yadda aka wajabta mana imani gaskata cikakkiyar yadda da aya ta alƙur'ani to haka aka ba mu umarni wurin yarda da abin da ya zo daga annabi in dai daga annabin yake ya inganta na yi muku bayani ga yacin cikin manzilatu suna fil islam wurin ƙarfin kafa hujja a shari'a ƙur'ani da sunna ƙarfinsu ɗaya amma daraja daraja ƙur'ani ta ɗori akan hadisi to man kai inda malan bayan cikakken bayani da ya mai imani ya gamsu bayani mujmali akan azaba ta kabari sai kuma ya ɗauko bayani mufassali ya nuna mana cewa a ni'ima da Allah ke ma wasu a cikin kabari da azabar da Allah ke ma wasu a cikin kabari a wannan abu ma ƙarar yana nan a ƙur'ani ba a wuri ɗaya ba ma sai na ɗauko mana ayoyin da al'ayatul ƙur'aniya da malam ya fara buɗe littafin da su na ɗan karanta mana wasu to sai malam ya ce famin ha cikin ayoyin da suke bayanin azabar ƙabari gashi a fili kawulhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce walautara idan zalimu na fi gamaratul maut والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون da za ka ga lokacin da mushirikai su ne a suke cikin magagin mutuwa za a karɓe rayukansu mala'iku sun shimfaɗa hannayensu suna cewa ku ciro mana rayukanku da kan a yau kuna miƙo mana ran to ji zauna azabal huni ana saka muku a yau da azaba ta wulaƙanci tozarci ƙasƙanci bima ta ƙulu na alallahi gairar haƙ bima kuntum ta ƙulu na alallahi gairar haƙ saboda abinda kuke jingina ma Allah wanda ba gaskiya ba wa kuntum an ayati tastakbirun kuma kuka zama in an jawo muku ayoyin Allah sai ku riƙa rena wanda ya ja kuna ƙin karɓar ita gaskiya jama'a kun gane girman kai shine baɗarul haq wa ghamdin nas ƙin karɓar gaskiya kuma kare na wanda ya faɗi ta wannan aya mun bayyana tana suratul an'ami a ta uku to nan muka tsaya malam ya ce wa haza khitabun lahum inda maut wannan magana ce kai tsaye Allah ke da azzalimai mushrikai lokacin mutuwarsu wa qad akhbarat malaikatu wa hum as-sadiqun annahum hina idhin yujzauna azab al-huni malam yace mala'iku a wannan aya in ka kalla sun ba da labari kuma da masu mala'iku ya masu gaskiya ne sun ba da labarin annahu su mushirikai kashirai a shi shina idin a wannan lokacin da za a karɓi rayukan kahuran yudi zauna azabal huni mala'iku sun ba da labarin ana saka musu da azaba ta wulaƙanci walau ta akara anhum zalik da wannan azabar ta yi jinkiri ilan ƙida'in duniya ta same su a duniya har zuwa ƙarshen duniya lama saha an yi ƙala lahun al-yawma gama da a ce azabar da ake nufi a nan duniya ne to da ba a ce a ran da aka suka miƙa ran kun gane akhriju anfusakum ba mu muraikum suna bayarwa sai aka ce al-yawma tujzauna kun gane da a ce zuwa ƙarshen rayuwar duniya ne kamun ta ƙare musu abin ya same su da ba za a ce ba mu ranka ba kana bayarwa a ce to yau azaba kun gane wannan ke nuna kamar yadda na bayyana muku tun farkon karatun littafin malamai suka ce abin da ake cewa kabari shine inda rai ke samun kansa bayan ya rabu da jiki sawa'un rami aka sa ka aka rufe ko ko ruwa ka fada kifaye da namun ruwa suka cinye ka ko kuma a daji ne da musa ko zaki ko wata dabba ta kama mutum ta cinye a duk inda ran shi ya samu kansa to shi ne kabarin kuma dama azabar za mu karanta za ku ji ubangiji na sa aiwarai azaba haɗe da gangar jiki tare da cewa malamai sun rarrabu wurin fahimta kan matsalar wasu na ganin rai kawai akewa wasu na ganin a'a gangar jikin ce kawai akewa wasu na ganin rai akewa ba a wa gangar jiki wasu na ganin gangar jiki ake ba a wa rai wasu kuma suna ganin dare da gangar jiki ake wa wasu na ganin a'a ubangiji in ya ga dama wa rai kawai ba zai wa gangar jiki ba in ya ga dama ya wa gangar jiki ba zai mare ba in ya ga dama ya mare ya hada da gangar jiki in ya ga dama ya gangar jiki ya hada da rai za mu zo za mu karanta za ku je bayanai kan wannan matsala in Allah ya so Allah kuma ka shiryar da mu to shi ne ya ce waminha daga cikin ayoyin da ke nuna azabar kabari gaskiya ce ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce Lahu, sai ati ma makaru Allah ya tsiratar da annabi Musa da daga miyagun abubuwan da suka riƙa shirya masa na makirci Lahu. sai atima makaru Allah ya tsira da annabi Musa da mutanensa daga miyagun ayyukan da suka riƙa yi na makirci ga annabi Musa da mutanensa wa haƙa bi ali fir'auna watan su'ul azab sannan mummunan azaba an gane ko ta kewaye watan fir'auna shi da mutanensa shi ne wa haka bi ali fir'aun sai ka ce su'ul azab mummunan azaba an gane haka bi ali fir'aun sai mummunan azaba watan ta kewaye ta kuma cancanci watan fir'auna da mutanensa sai Allah ya ce annaru wuta yu'raduna alaiha ake giggita su ake gasa su a kanta guduwan washi a kullum safe da yamma ana gasa su ana giggita su ana soya su a kan wuta safe da yamma ko da marece wa yau mata sa'a ana ta musu haka har yau an yi da safe yau dinnan da yamma an yi wa yau mata sa'a a ran da kuma ƙiyama za ta tashi adkhilu ala fir'auna Allah sai ya ce ku shigar da fir'auna da mutanansa ashaddal azab azaba mafi tsanani fiye da wanda aka rika giggita su kanta watan a cikin kaburbukansu wannan karara tana bayyanar da gasa gitta soya fir'auna da mutanen shi da ake safa da yamma yana nufin ba fa a kiyama ba ne ba a wutar jahannama ba ne tunda ubangiji ya ce annaru yi ƙwararru na alaiha guduwan washiya sai ya ce wa yau mata komu sa'a ran da kiyama kuma za ta tsayu adkhilu ala fir'auna sai ya ce to ku shigar da fir'auna shi da mutanensa ashaddal azab azaba mafi tsanani ashe waccan azabar da yi yu'raduna alaiha guduwan wa'ashiya ashe ba ita ce a ashaddul azabi ba amma azaba ce to ina ake musu shine cikin kaburbukan su to nan ne sai suka ce idan ka kalli fir'auna in ka je inda aka aje gawa wakinsu to za ka iya fahimtar maganar wasu cewa kan ne ake wa azaba domin ka ji za ga ganga jikin gatar tana yanzu ko klikin ka yi ta sa shir'auna a kan net sai ga gashi nan kawai an nuno maka abin nan dan abin da suke ciki allah ka shirya da mu fara'ina ne suna nan wannan aya tana suratu gashir aya ta arba'in da hudu zuwa da shida arba'in da biyar zuwa da shida fa zakara azabar dare ne zikiran sarihan Allah ya ambaci azaba a gidaje biyu na kabari da na wutar jahannama gidan kabari kun gada bayyana muku rayuwa da Allah ya tsara wa yi ya tsara mai yin rayuwa ne a wurare guda biyar wuri na farko ubangiji ya tsara ma ɗan adan yin rayuwa da rai a cikin mahaifa wuri na biyu Allah ya tsara wa ɗan adam yin rayuwa da rai a cikin kuma watan a wannan duniya sai dai ku fahimci wani abu game da tsarin Allah dan Allah duk wanda ke wurin nan waye yake ganin bai raye a mahaifa ba akwai shi babu to kun zo wani abu in wahala ka sha a mahaifa in daɗi ka sha fitowar ka duniya katina kun gani ta riga ta wuce to kaga idan mutum ya shiga kabari in shi ya fi kowa kuɗi da jin daɗi a rayuwar duniya yana shiga kabari ya manta duk da abin wani jin daɗin duniya duk wahalar duniya ka manta da ita yanzu a nan kuma wata sabuwar masifa ce a nan wata sabon jin daɗi ne don haka kamar yadda idan ka shigo duniya ba ka tuna yadda ka rayu a mahaifa kana shiga kabari haka ne? mu ne yin labai ni ne farfesa ko ni ne dakta phd gare ni duk anan ne kana shiga kabari ba wannan kun gane ni ne mai kudi duk mace kana shiga kabari yadda dai rayuwar ta duniya ba ta dai duk daɗin da ka ji ba dai za ka tuna da shi ba yanzu kawai wannan daɗin da za ka samu kanka ciki a kabari shi kawai ka sani masifar da za ka samu kanka a kabari ita kawai ka sani saboda ta duniya a riga an wuce ta kamar yadda sanda ka kiraye a duniya ka wuce ka mahaifa ba wanda ya isa iya tuna cewa zaman shi a mahaifa ya rika jin daɗi ne ko ya rika wahala baka isa ba kana shigowa duniya amma sanda kake mahaifar in baka jin daɗi kana ganewa kun gani saboda ranka to haka nan idan mutum ya shiga kabari duk masifar kabari wallahi ana tashin kiyama to kaga rayuwa ta uku kenan ta hudu ka gama ta mahaifa ka gama ta duniya ka gama ta kabari ka zo filin kiyama duk masifar da ka haɗu da ita cikin kabari ana tashin alkiyama ta zama wasa ka manta da ita domin masifar filin kiyama ta fita cikin kabari ba haka mun karanta a hadisi yayi sayyidina Usman yace manzon Allah ya ce kabari shine masaukin farko na kiyama da ma kun gane fa damin daminhu fa ma ba'adahu aisa. in Allah ya taimaki bawa ya kubuta daga matsalar kabari to rayuwar gaba da za ta biyu baya ta fi sauƙi don haka sai ya ce wa illam yanju minha amma in bai tsira daga bala'i da masifar azabar kabari ba fama ba'adahu ashaddu minhu bala'i da masifar da za ta biyu baya tafi wannan tsanani da haka bala'in filin kiyama ya fi na cikin kabari duk masifar da ka raye ko kaga wani ya raye cikin ta a rayuwar duniya wasa ce kwamfiyatu ta cikin kabari to rayuwar kuma filin kiyama masifar ta yafi na kabari to rayuwa ta ƙarshe wadda ita ce masifa ta ƙarshe ita ce mutum ya rashin sa'ar a sashi wuta. to sai ya gwammace gara rayuwar bala'i da masifar filin kiyama fiye da a ce an sa shi a wutar jama'a kun gane ku to kuma da mutum ya shiga wuta duk masifar filin kiyama manta yake da ita kamar yadda da mutum ya zo filin kiyama duk masifar da ya haɗa ita cin kabari sai ga ai wasa ce yanzu wannan ce kawai ita ya sani kamar yadda idan mutum yana rayuwar duniya duk rayuwar da yiwu a mahaifa ya manta ta ba ku taba zama fiye fiyar kai da ko da mahaifiyarka ba ka rika cewa lokacin da nake cikin ciki mama ka aina ku ji daɗi na rika ku a ko kai kama taɓa jin wani ya ma yi zaman firan ma irin haka ba Allah ka shirya da mu to kaji yake cewa sai Allah ya ambaci azabar wurare guda biyu ta nan kabari shine uradu na alaiha guduwan wa ashiya kun ji ta farko kenan wa mata komu sa'a alashir auna a ashadd azab. wannan ita ce azaba ta biyu Allah duk sai da ya bayanin sai malam ya ce zikiran sarihan kuma an batu ne karara na azabar kabarin da azaba ta fi ta cikin wutar jahannama sai ce la yahtamilu ghayra bai daukar wata ma'ana da ba wannan ba kuwa ha daga cikin dai ayoyin da karara suke bayanin azabar kabari qauluhu ta'ala fadin Allah maɗaukacin sarki da ya ce. fazarhu duk shigantakar da suke na shirka da kafirci da munafunci Allah ya ce wa annabi ba su karabu da su hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'akun har su haɗu da ranar da a cikinta ake sumar da su ko kuma ake kashe su a ranar ce ake karɓe rayukansu duk shirkar da suke an wa'azi sun ki bari duk kafircin da suke an wa'azi sun ki bari duk wannan munafincin da suke ana wa'azi sun ki bari ba su hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun har su haɗu da yinin da a wannan yinin ake kashe su ba su sai an karɓi rayukansu yau malayu ne an hunkai da humshe'a wanda wannan rana duk kulle-kulle na makirci da suke yi a wannan rana in an karɓi ransu babu wani abu da za su iya wannan abin ba abin da zai yi na wadatar da su wala hum yunsarun kuma su ba su zama alifan taimakawa ba fama na hunmin quwwatin wala nasir ba ƙarfi ba mai taimako wa inna zina zalamu azaban duna zalika waccan azaba ta jahannama to mushrikai kafirai fajirai munafikai suna da azabar da bata kai waccan ta kiyama ba shine wa inna lil ladina zalamu azaban duna zalika waccan azabar da ake ta magana a lahira to suna da wata azaba wadda ba waccan ɗin ba ita ce azabar kabari walakin na aksarahum la sai dai mafi yawa ba su sanin akwai wannan azabar ta kabari wannan aya tana suratul dur aya ta biyar zuwa da bakwai wa hadha yahtamilu da yurada bihi azabuhum bil qatl wannan yana iya ɗaukar ma'anar abinda ayar take nufi shine azabar da Allah zai sa a yi musu ta hanyar kashe su a wurin yaƙi da aka yi wa gairihi ko wani azabar wadda ba kisan ba da Allah ya musu fi duniya a wannan rayuwar ta duniya wa an da bihi azabuhum fil barza. kuma ayar dai da yiwuwar kuma tana nufin azabar da Allah zai musu ne cikin ƙabari. wa huwa azharu kuma wannan ita ce ma'ana mafi bayyana da malamai suka karɓa li'anna kasiran minhum domin da yawa waɗannan mushrikan shawar mata kowane ɗayansu ya mutu walam yu'azzab fi duniya a dai rayuwar duniya ba wata azaba da aka yi masa kun gane ku to amma da aka kashe shi to a kabari ce ya haɗu da matsala Allahu akbar wa kada yuqalu wa huwa azha kuma wasu malamai na cewa wanda wannan magana kuma ita ce mafi bayyana anna man mata minhum wanda suka mutu a cikin mushrikan quraishawa uzziba fil barzakh duk wanda ya mutu an mai azaba a kabari wa man baqiya minhum wanda kuma ba a kashe shi aka yi mai azabar kabarin ba yawan zuga shi da rai to uziba fi dunya bil qatl wa ghairi sune Allah ya ba musulmi dama suka azabtar da su ta hanyar kashe su da wata azabar wadda ba wannan ba wa huwa wa'idun bi azabihim fi dunya wannan alƙawari ne na narkon azaba da Allah ya yi musu tun a nan duniya wa fil barzakh da kuma alƙawarin narkon azabar da Allah ya ce zai musu a cikin kabarbukansu na gaya muku in ka ji albarzakh yana ɗaukar ma'ana alƙabarun ƙur'ani ya bayyanar da ƙabari da suna albarzakh an gane ko hatta ja jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun suna gama rayuwar duniya ga barzakhuna shine kabari nan za su ta zama ila yaumi asu, har zuwa ran da za a tara su kuma a filin alkiyama Allah ka shiryar da mu sai mala yace wa minha ƙaunuhu ta'ala cikin dai abin da ke nuni akan gaskiyar azaba kabari akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya wala nuziqannahum min al'azabin azab al azabin akbari al la'allahum yarji'un wala nuziqannahum min al-adna wallahi sai mun dandana musu azaba ta nan kusa al azab al-akbar tun kan kai su azaba da take mafi girma jama'a kun gani azabar da take nan kusa ita ce ta kabari kafin waccan babbar ta cikin wuta a filin kiyama jama'a kun gani Allahu akbar la'allahum yarji'un mai wa wannan wa'azi ta su dawo cikin hayyacin su sani dai akwai azaba tana nan kusa suna barin duniya da sun mutu akwai azaba kusa tana nan dunal azabil akbari kafin ma a yi magana yi musu azaba mafi girma da Allah ya gaya musu ne su da suke dare a yau la'allahum yarji'un mai yiwa za su dawo cikin hayyacinsu wanda kudi ya ƙi ji ba zai ƙi gani ba ran da zai gani sai ya tuna an gaya masa don ba zai ga da kyau ba jama'a kun gane da احتج بهذه jama'a tun. an samu tarin jama'a sun yi hujja da wannan ayar sai ka ce ala azabil qabr ga can a gaba kun ga wurin sul tafi kudi ba wa qad ishtadda bi hadhihi al-aya jama'atu sai ka ce wa qad ishtadda bi hadhihi al-aya ala azabil qabr jama'atu an samu jama'a da yawa cikin sahabbai sun kafa hujja da wannan aya akan gaskiyar akwai azabar kabari minhum cikin waɗanda suka yi hujja da ita kan gaskiyar akwai azaba kabari abdullahi bin abbas akwai turjimanin ƙor'an abdullahi ɗan abbas wanda ba a yi ba ba za a yi ba wani ɗa da mace za ta duka ta haifa da zai fahimci ƙor'ani irin fahimtar da abdullahi ɗan abbas ya yi masa sai dai shi wanda aka aiko da littafin amma ba a yi ba ko ba za a yi ba ya gagar mata ƙara haihuwar wani ɗa da zai fahimci ƙur'ani irin yadda abdullahi ɗan abbas ya fahimci shi zama kun gane ku allahu akbar duk yadda kake ganin abdullahi ɗan mas'ud tsakanin shi da ƙur'ani shi ma ya san abdullahi ɗan abbas kan kati ana faɗe shi an kai ƙarshe an tambaye shi bima wajatta hadal ilm wannan dimbin ilimi na fahimtar qur'ani da Allah ya maka waya aka yi ne ka tara shi yace wajadtuhu bi lisanin sa'ul wa qalbin aqul wa du'a'ir rasul wajadtuhu yace bi lisanin sa'ul wa qalbin aqul wa du'a'ir rasul baki na yana da yawan tambayar abin da bai gane ba da zarar an yi ban ba ce ne tambaya gani da zuciya mai mai da hankali duk abin da za ka yi mun zan mai da hankali gaba ɗaya wurinka ka ya ce gaba ɗaya a ƙarshe addu'ar manzan Allah ne ana haihuwa shi tun kan wanka a kai shi gaban annabi ya tattauna dabino ya lakata mai gwaggoga mai sai ya riƙe yatsan annabi yana tsotsa annabi ya ce kaga 'ya'yan ƙureshawa 'ya'yan laraba kenan ne mutum yana jinjiri da zuwan shi duniya ji tsakanin shi da dabino ya tsotsa ya tsotsa sai annabi ya masa addu'a Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi haƙiƙanin addini ka sanar da shi kuma haƙiƙanin fassara ta alƙur'ani addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kai mai ba laifi ai da aka haifi ɗayan za ka yi mai taliki kana yi ka ce allahu mafaƙi ofiddin wale mutawil babu laifi in kai mm, ai kai koyi ne da annabi to amma baka sani bakin annabi daban naka daban karkai tunanin kai ma za a rika cewa wannan yaron a mm. Allah ka shirya da mu wa qad da bi hadhihi al-aya jama'atun minhum Abdullah ibn Abbas ala azab al-qabr an samu jama'a da yawa sun kafa hujja da wannan aya cikin su hadda Abdullah dan Abbas ala azab al-qabr akan cewa azabar kabari gaskiya ne wa fil ihtidad biha shay'un game da kafa hujja da ita kuma akwai dai wani abu an gane ku لأن هذا عذاب الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الكفر domin wannan watan azaba ce azartarwa ce ta duniya wadda ke watan jawo tunaninsu da zuwa ga watansu watan kan dawo wasu su daina kafirci sai yace ce walam yakun haza ma fa'ala ala habaril umma duk da haka da wasu ke fassarawa ka fahimci cewa wannan fahimtar ba zai a ce ta ɓoyi ga babban malamin wannan al'umma ba wa tarjumanin ƙur'an ba zai wannan fahimtar ta ɓoyi a kan wanda Allah ya sanar da shi haƙiƙanin fassara alƙur'ani ba lakin min yi fil ƙur'an sai dai a fahimtar da abdullahi dan abbas ke da ita a ƙur'ani wadda ƙati famihi fihi da kuma zurfin tunanin da yake da shi na fahimta a ƙur'ani ko ya ce fahima minha ha a zaƙabari fahima a zaɓar ƙabari shi ya fahimci dai wannan ayar magana take kan azabar ƙabari fa'inahu subhanahu akhbara anna lahu fihim ne. an gane ko domin Allah fa innahu subhanahu wata'ala akhbara anna lahu fihim Allah akan su ne, akwai azaba biyu da zai musu an gane ko adana akwai wanda zai musu ta kusa da gama rayuwar duniya wa akbar da mafi girma wanda in sun je can gaban shi bayan tashin kiyama fa akbara annahu yuziqahum ba'da al-adna kuma ku ji wani ka kalli yadda ake fahimta ƙur'ani da ya ce wala nuzi kannahu sai ya ce ne min watan ashe azabar kabari dan wani abu ne wala nuzi kannahu min min al'azabil adina ashe wata 'yar azaba ce ma ta kusa da barin rayuwar da suka gama ta duniya kun gani don haka sai yake cewa faakbara ko annahu yuziqahum ba'd al-adna Allah yana ɗanɗana musu in sun shiga ƙabari ne ɓangaren wata azaba da zai musu nan kusa da bari rayuwar duniya an gane ku liyarji'u ya gaya musu haka ne don su dawo cikin hayyacinsu jama'a kun gane madalla ala annahu baƙiya lahum min adana baƙiya ashe adanan da aka ce akwai wani abu da ya ragu kuma a ɓangaren abin da aka yi musu sai ya ce biya ba da azabin duniya, wanda za a azabtar da su da wannan azabar an gane ko bayan azabar da aka yi musu watan na ƙasƙanci da wulaƙanci ta rayuwar duniya wani za ƙala minal azabin adina walam ya ƙul wala nuziƙan na humul azabar adina bai ce wallahi za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa ba sai ce za mu ɗanɗana musu wani abu daga cikin azaba da za mu yi musu ta kusa ba duka ba fata malu da aka lura da wannan min ɗin wa haza na biyu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ya kama da maganar da annabi ya ce fayof ta kulahu ɗaƙatun ilan nari sai a buɗe mai wani ɗan taga ko wando an gane ko har zuwa wutar jihannama fayati min harriha sai zafin ta ya rika zuwa masa wasu mumiha da kuma wannan huci nata sai ya rika zuwa mai jama'a kun gane ko sai ya ce walam ya kulfayatihi harruha sai ya ce fayatihi min harriha kun ko gane bai ce fayati harruha ba sai ya ce min watan wani dan bangare ne na huci da zafin wuta zai rika zuwa ba, ba duka ba duka kam sai an tsummula shi can ciki bayan tashin alkiyama sai ya ce ko ya ce walam ya kul fayati harruha ko muha fai zallazi wasala ilaihi eh, fa'in nan lazi wasala ilaihi ba da zalik Abin da zai kai ga wanda ke cikin kawari wani bangare ne na hucin wutar jahannama da zafin wutar jahannama amma ba zafin ne gaba ɗaya zai taho ba ba hucin nata ne duka zai zo ba wa baqiya lahu aksaru mafi yawa yana nan kuma yana jiran shi an gane ko wallazi zaqahu a'da'ullahi fid dunya da al'azab duk wani masifa da za ka ga makiya Allah na ta a nan duniya ta wani ɗan abu ne ka an gane wa tsaye lahun ma huwa zaumin abin da ya fi girman abin da aka yi musu yana can yana jiransu Allah ka shiryar da mu wamin daga ciki ƙauluhu ta'ala akwai faɗin Allah da ya ce falaula iza balagatil hulqum wa an na izin? tanzurun ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم يا جماعة كن قولنا آية أكون تفسيري برنجني إن جنش قصة إن أنكرن ثامن أكركشنتا in kuma ban zo da shi ba shi ke to da na ɗan rubuto na ɗauka shi ne wannan to da na duba sai na ga wani karatu ne tun farko da ne Allah ya ce falaula iza balagatil hulqum me yasa ne a lokacin da ran ɗan uwansa zai kai makoshi sanda zai fita me yasa falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun ga ku lokacin kuna kallo ran dan uwanku ya zo makoshi zai fita a lokacin cikin kuwa zai iya wani abu shi kuma a san da za a cire ran me zai iya shi ma ba abin da zai iya bare ku Allahu akbar wa nahnu akrabu ilayhi minkum a lokacin mun fi ku kusa da shi walakin la tafsirun sai dai ba ku gani kun gane ku ƙarfinmu da ikon mu da ganinmu gashi gasa amma ku ba ku gani ba kuma abin da za ku iya Allahu akbar sai ce ko wana na aka rabu ilayin walakin Falau falaula in kuntum gaira madinin me yasa kuɗin nan a tunani irin naku idan ku ba waɗanda za a yi masakayya ba ne a kan abin da ai shi ne maliki yau middini kun gane ku Allah ai shi ne mamallakin ranar sakamako to falaula in kuntum gaira madinina me yasa in kun kasance ku ba abin sakawa abin da ba ne? da abin da kai sai an saka ma a kan shi in khairan fa khairu wa in sharran fa shar to me yasa a lokacin da za a karɓi rayukanku idan kuna ganin ku ba abin sakawa ne muku akan abin da kai ba an gane ko tarji'una to kar ku bari ku mutu sanda za a karbi ran to ku dawo mu kanku daren, an gane in kuntum sadiqin in tunanin ku kuna da gaskiya kan shi Allahu akbar shine zaka ga likita diye abin da zai iya yayi yayi ya danna kirji ya danna ya hura abin nan amma ina a kawo oxygen a sa duk a gama duk abin da za a yi ba sai dai ya mutu. watan anan ne nake yawan gaya wa mutane su gane Allah bai da abokin haɗi idan ka je asibiti lokacin da za a sa manaka oxygen din nan ba fa kyauta ba ne biya fa ake da awa ɗaya nawa ake biya wurin dubu hudu ne fa duk awa ɗaya wurin dubu hudu kuma iskar oxygen kyanta ba ta kai iskar Allah ba ina son muku wani bayani ku gane Allah Allah kuma Allah wallahi in ba ka bi shi ba wallahi tallahi duk abin da ya maka to daidai ne kawai saboda yanzu ba yanda za a yi likita kawai sa maka oxygen din kyauta saboda ya ga za ka mutu ba kuɗi shi kenan sai zira ma ido ka mutu in kuma ya sa maka awa ɗaya 4,000 amma daga sanda muka fara karatu zuwa yanzu kusan awa ɗaya wannan iskar ta Allah ta ci amma nawa muka biya tun daga safa zuwa yanzu shakar da muka yi nawa kowa biya amma je kaka gani asibiti in an sa mutum oxygen ba fa kyauta ba ne kar ka taɓa tunanin kyauta ce ake samu mutum biya aiki wallahi idan ya awa uku da ita dubu sha biyu kun gani amma ka dibi tun wayewar gari zuwa yanzu shakar iska fiyo kake ta Allah amma ko kuma ba ka bayarwa kawai abin da ya ce da safe kai mai raka'a da rana raka'a hudu da la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku isha raka'a hudu kuma duk waɗannan raka'o'in a awa ashirin da hudu ina son ku na ku gane a awa ashirin da hudu na rantse da Allah sai an yi da gaske ka game yin minti talatin ba mai kaiwa minti hamsin minti arba'in a awa 24 ba ka mai awa ɗaya to me ka biya shi a kan iskar da ka shaƙa kai tun daga safe zuwa faɗuwa rana idan ka ji asibiti ka shaƙa da awa ɗaya dubu hudu ne kun ko gane analysis inda nake mana don mu natsu mu gane fa Allah ya gama mana duk wani gata mu yake jira ya game zami akan gatan da ya mana wannan shakar iska kenan kawai banda kuma ji banda gani banda tet banda filin kalli lafiya kalli zaman lafiya ko kana da lafiya sai ubangiji ya gada ma kuma ya bari ka zauna lafiya ai ga wasu nan lafiyar su lau amma ba su zauna lafiya a garuruwansu da lafiyar amma ba ka isa ka zauna lafiya ba don lafiyar jiki daban kuma zaman lafiya daban kun ko gane dan Allah kai baka tunanin irin waɗannan abubuwan ka riƙa to, shi Allah nan da ya mun wannan to wai me ya kamata a ce ni kuma in riƙa yi dan ba zan iya biyan sa ba jama'a kun gane ba za ka iya biyan shi ba yanzu duk inda ka je sallah lokacin da liman ya ce Allahu akbar don Allah yi kokari kamun ka tayar kai haka kana duba karfe nawa ne da minti nawa da ya ce assalamu alaikum ramtula assalamu alaikum kana ce assalamu alaikum ramtula duba ka ga minti nawa kuka yi billahi duk garin nan da wuya ka ga inda za a kai minti goma a kowace sallah za ka ga minti biyar ne minti shida in an yi sa'a bakwai to ma ɗauka minti goma salloli biyar to awa nawa kenan ko awa ɗaya ba a kai ba a awa ashirin da hudu kana shaƙan numfashi na duk awa ɗaya in ka je asibiti dubu hudu ne dubu hudu so ishirin ɗau na yau da na gobe da na jibina da gata kawai abin da yake nema minti hamsin ka na kai mai sujada amma jiyan da ake kwaya-kwaya a wuce duk wannan abin da ubangiji ya ma bayi kallafa abin da suke mai kuma wai ana tsaron an je kiyama wai ma bi musu fiye da abin da ya musu ma a duniya bayan su kalli mai suka mai awa ai Allah ya wuce duk yadda mutum yake zato wallahi ya riga ya ɗore ka da jijiyoyin jikinka ya riga ya maka ni'imar da in ka zo kiyama ya sa ka auta ko kai baka isa ka ce bai maka adalci ba bare wani tarji'un ha'in in salike inda gaske ne kar ku bari ɗan uwanku ya mutu ku taru mana ku riƙe ran kar ku bari a cire duk yadda za a yi mala'iku suna ja kuma ku riƙe kar ku bari su jayi sai yiwu fa amma in kana min al mukarrabin idan mutum ya zama yana cikin yan kusa da ubangiji bawa na aiki da ke samun masa da kusanci da ubangiji ma kun gane ku to idan bawa ya zama yana cikin waɗanda Allah ya ce maka suna ma Allah abin da ya kamata har ya samu shiga wurin Allah yana cikin ɗan kusa-kusa da Ubangiji sai ya ce farauhun akwai wani irin hutu da Allah ya tsara mai ware hal da kuma wani kyakkyawan abinci wajen na tuna'in ga kuma aljanna watan na ni'ima wa ma in kana min ashabil yamin idan kuma yana cikin musulmi waɗanda kiyama za a miƙa mai littafin aikin shi a hannunsa na dama Fasalamun lakamin laka min ashabil kai ma a gaishe ka tunda kana cikin waɗanda za a ba littafi a hannun dama wa ma in kana min almukazzibin ad amma idan mutum ya zan cikin masu ƙaryata wa'azi masu ƙaryata malamai masu ƙaryata abin da za a ce Allah ya ce ko annabi ya ce ad waɗanda suka yanki tikiti na ɓata don ɓatattu ne fanuzulun zulumin hamim ta wani shiri da Allah ya musu na tafasasshen ruwan zafi wani masauki ne na tafasasshen ruwan zafi sai ya ce ko ya ce dinamik wata ya su jahim da kuma ƙonuwa babba kuwa da wutar jahim sai Allah ya ce inna hada lahuwa haqqul yaqin kun ga abin nan da kuka ji wallahi gaskiya ce ta tabbas kalli yanda Allah ya raba rayuka kaga al-muqarrabuna ashabul yamin al-mukazzibuna dallun kaga yadda ya kasa rayuka bayan karbansu akwai waɗanda su almuqarrabu ne akwai waɗanda su ashabul yamini ne akwai waɗanda su su kuma almukazzibu na dalilan har kokari suke su za a fara karatu ana gama jan azace kariyar banza to ma ga wanda zai aiki da ita ana gama jan hadiza ce magana banza jama'a kun gani. to lokacin da za a karɓi ran kowa ko da kuke son mutumin kiri da ko da kuke son mutumin banza mai ran nashi zai karɓi abinsa to me yasa kuka bari aka karɓi ran ku rike shi mana kar ku bari ya fita jama'a kun gane ɗan adam bai isa ba Allahu akbar to shi ne yake cewa inna haza lahu haqqul yaƙin sai ce fasabbih kai dai kokari ci gaba da yi wa Allah yawan tasbi. hamdi bihamdi rabbika bismi rabbik an gane ka ci gaba da yin tasbi ta hanyar ambaton sunan ubangijinka al'azim wanda yake mai girma wannan aya tana suratul waqi'a aya ta 83 zuwa casa'in da zuwa 96 fa zakara ha huna ahkamal arwahi inda al a anan sai Allah ya ambaci hukunce-hukuncen da ya tsara kan rayuka lokacin mutuwa wa zakara fi awali sura ahkamaha yawmal mi'ad al-akbar Allah ya ambaci watan a farkon surar hukunce-hukuncen watan rai ranar makoma mafi girma وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية Kuma Allah ya gabatar da haka ne gabatarwa da ta kai ƙarshe don fa masu rai kowa ya kula ya kiyaye in domin kuwa hiya aham ita ce mafi mahimmanci wa aula bi zikiri tafi dacewa a gaya wa mutane waje alahun inda maut Allah ya sanya rayukan bayi lokacin mutuwa salasata aksam ya kasa rayuka kashe uku kama da alahun fil akhirati salasata aksam kama yadda a lahira Allah ke raba bayi kashe uku akwai ashabul yamini akwai ashabul shimali akwai 'yan wara a zari akwai kuma 'yan aljanna akwai 'yan wuta akwai 'yan ara wamin ha to ana lokaci ya yi sai a tsaya nan Allah gobe za mu ƙara shi karatun wannan littafi da izinin Allah fa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum